sai irin su akwai kuma irin su dan wasa wato dan wasa rogar firmino dan wasan da ke bugawa a liverpool da zaka shi ma ke taka rawar gani ba zan manta ba akwai luis gustavo dan kasar brazil da ke bugawa a kungiyar wato marseille ta kasar faransa suna suna daga 'yan wasan Afirka da suka da daga ba ne yi da aka rida tun da aka buga wannan aka kafa wannan kungiya kungiya ce tsohuwar kungiya ne da ta kai tari an gaji an gaji ana takwas da da tara wanda da gini farko kasar a tunisar da sani akwai leda ga wannan wato matashi akwai kaba leda ne na farko ɗan ɗannan su ibrahim aziz kenan eh sosai yanzu haka shi ne ɗan wasan su ɗan shekaru ashirin da biyar farashi ragon malam ne wannan farashi ragon malam